يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار yan wa masu sauraronmu da kallonmu daga ko'ina mana mana gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara nana ta godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ni'imominsa yau ya ba mu ikon shigowa wannan rana ta biyar ta watan ramadana na wannan shekara ta hijira ta 1441 kuma ya sake ba mu dama muka zo wannan majalisi mai albarka domin gudanar da abin da ya sauƙaƙa na tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka fara kwanaki biyu da suka gabata a yau da yaddar allah za mu shiga sura ta biyu daga fara wannan tafsirin bayan mun gama surar farko ita ce suratu fatihatul kitab muna roƙon allah subhanahu ta'ala darussan da muka ji a waccan sura waɗanda a daidai ya ba mu albarkar karantawa da saurare ya kuma ba mu ni'imar yin aiki da su ya sanya ikilasi cikin zukatan mai ba mu wato nasara a cikin da muka sa gaba akwai wani fikihu da muka dan tabo a ƙarshen karatun suratul fatiha a inda na koro bayanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi abin sani kurin an sa liman domin a koyi da shi don haka mamu bai da izinin yin wani aiki tare da liman a shar'ance ballantana a ce ya gabaci liman amma akwai waɗansu wurare guda biyu da aka togace wanda nan ne aka yi izini liman da shi da mamunsa su yi irin waɗannan ayyukan gabaki ɗaya a lafzance mun yi bayani a akan lafazin farko shi ne lafazin amin a lokacin da liman ya kai ƙarshen karatun suratul fatiha zai faɗi amin mamu za su faɗi amin kuma ana so lafazinsu ya zo daidai wa daida ba ma su kaɗai ba har da su da mala'iku ya tabbata a hadisi ma'aiki sallallahu yana cewa duk wanda faɗar amin ɗinsu ta yi muwafaƙa da faɗar mala'iku za a gafata masa laifukansa da suka gabata ko liman ne ko mamu ne gaba daya wuri na biyu da aka yadda daidaita wato aiki tare da liman shine wajen faɗin Allahumma rabbana wa lakal hamdu ko kuma Allahumma rabbana lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu wannan kuma yana faruwa ne a lokacin da liman ya miƙe kyam zai faɗi rabbana wa lakal hamdu bayan ya ɗago yana mai faɗin sami Allahu liman hamidahu idan ya gama miƙewa tsaye kyan to zai ce Allahumma rabbana walakal hamdu su kuma mamu a wannan lokacin da suke ɗagowa daga ruku'u suna masu faɗin Allahumma rabbana walakal hamdu nan ma shari'a ta ce da faɗar liman da faɗar mamu wannan zikirin na Allahumma rabbana walakal hamdu idan suka yi muwafaka da faɗar mala'iku to nan ma an gafata musu abin da ya gabata na kurakuransu Allah ta'ala ya samu dace wannan yana daga cikin dalilin da ya hana shi ma mu faɗin sami Allahu liman hamidahu domin shari'a ba ta mai gurbi haƙiƙa aka ce ga daidai sa'ad da ma mu zai faɗi sami Allahu liman hamidahu ba da muka kawo wannan har muka bayanin rinjayar da fikihun malikiya a wannan gabar cewa mamu baya faɗin sami Allahu liman hamidahu liman ne zai faɗi sami Allahu liman hamidahu lokacin ba dagowarsa ga garbu sa'annan in ya miƙe kuma ya ƙara da Allahumma rabbana lakal hamdu amma shi mamu iya zikirinsa kenan a daidai wannan mahalli shine na Allahumma rabbana walakal hamdu Allah ta'ala muke roƙo dacewa da muwafaka Allah ta'ala ya nuna mana daidai ya ba mu yi tabbata a kanta sura ta biyu ita ce suratul baqara suratul baqara tana daga cikin mafi tsawon koko ita ce sura mafi tsawo daga cikin surorin alkur'ani gaba daya kuma har wa ita ce sura mafi yawan adadin ayoyi duka daga cikin wato ainihin surorin alkur'ani mai girma domin tana da ayoyi 286 a ruwayar hafsa ko kuma mu ce kira'ar hafs amma a kira'ar warsh akwai tawaya guda ɗaya tana da ayi ɗari biyu da tamanin da biyar a ruwayar ko kira'ar warsh wannan adadin babu wata sura daga cikin surorin alkur'ani wadda adadin ayoyinta ya kai wannan adadi wannan yana ƙara alamta matsayi da jagoranci na wannan sura a kan sauran surori na alkur'ani mai girma wani abu da ke nuna ƙarin matsayin wannan sura ɗin shi shine manzon Allah sallallahu yana cewa duk gidan da ake karanta suratul bakarati a cikin wannan gidan ko a wannan ɗakin to shaidan yana gudu a guje a tsorace barin wannan gidan wannan ba karamar daraja ba ce. ina jawo hankalin kaina da sauran masu saurare mu yi kokari muna karanta suratul baqara idan mutum kila surar ta mai tsawo ko yana da rauni ba zai iya karanta suratul baqaratin ba akwai masu ganin cewa ko da kasad ne na a wani malami a da ya shafi wannan sura kana iya dannawa duka kuma idan har wa yau wannan mata ta yi wahala domin yau da kullum sai Allah to kana iya taƙaitawa maimakon surar gaba ɗaya ka taƙaita a kan karatun ayatul kursi wanda hadisi ya inganta daga ma'aiki salasalama in mutum ya kan sha. bacci ya karanta ayatul kursi to za a kare shi daga shaidani har gari ya waye sannan wani lokaci kuma ka iya karanta ayoyi biyu na ƙarshen ta'amalar rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun zuwa ƙarshen wato sura din zuwa fansurna alqaumil kafirin wannan ayoyin guda biyu su ma tabbata a hadisin manzon Allah sallama hadisin Abdullahi bin Mas'ud hadisi ne muttafaqun alai manzon Allah sallama yake cewa wanda ya karanta wayannan ayoyi biyu na ƙarshen suratul baqarati a wani dare sanabi ce sun ishe shi watakila takaitawa a wa'ancan ayoyi da aka ayyana yau ka takaita a aiki kursi wata ran kuma ka takaita kila a ita amanar rasulu zuwa ƙarshe ya zama ya ɗauke maka nauyin karantun suratul baqarati musamman idan karanta ta kullum zai maka nauyi jiki da jini kuma babban makasudin addinin musulunci shine kawo sauƙi wa al'umma wallahu ta'ala ala wa alam sannan yana daga cikin mazaya na ita wannan sura ya tabbata a hadisin manzon Allah salama cewa idan kiyama ta tsaya lanar tashin alkiyama kun san annabi ya ce qur'ani zai yi ce. to wannan ƙur'ani a dunkule amma anan muna magana akan matsayin suratul baqarah sai annabi yake cewa suratul baƙarati da suratu ali imrana surar da ke biye da wannan za su zo su jagoranci sauran Alƙur'anin gaba ɗaya sannan kuma wato su jagoranci wanda yake karatun Alƙur'ani lokacin yana duniya yana aiki da alkur'ani to za su je gaban Allah su zame ma wannan mai karatun Alƙur'anin da aiki da alkur'ani lokacin yana duniya su zame mashi lauyoyi gaban Allah har sai sun ga sun nema masa ceto kuma sai sun ga ya samu ceto ranar tashin alkiyama Allah ya azurta mu da karatun suratul bakarati da kuma fahimtar abin da ke ciki da kuma aiki da abin da ke ciki suratul bakarati su malamai suka ce wato na daga cin makasudan ita wannan sura a dunkule kuma a takaice ta shirya al'umma domin al'umma ta raya wannan duniya din, kuma ta gudanar da aiki da addinin Allah a cikin duniya sannan kuma surar harawa yau ta kunshi bayyana rabe-raben mutane ko kashe-kashen mutane kamar da idan mun shiga cikin karatun surar za mu ji wannan za mu ji ta kawo guruf na masu imani ta kawo guruf na kafarai tsantsa ta kawo guruf na 'yan raba ƙafa jemagu ba su a tsuntsu ba su a tarko su ne munafukai ta fayyace su daga nan kuma ta dunkula kira ga baki ɗaya na wa'annan ɓangarorin gaba ɗaya ta umarce su da abin da shi ne mafita a wajensu su aikata shi ya su rubudu rabba kuma alladhi salakakun wal dina min qablikum la'allakun tattakun sannan a cikin ita wannan sura akwai abin da ake ce ma usulul iman yadda da Allah yadda da ran tashin alkiyama yadda da littafan Allah mala'ikun Allah manzannin Allah sannan da wato yadda da kaddara na'am sannan har wayo a cikin sura din kuma za a ga akwai abin da malamai suke cewa kulliyatu shari'a dukkan wani abu da ake neman dan adam ya aikata to za ka samu wannan surar ko dai ta zo da shi a fayyace ko kuma ta yi manuniya zuwa gare shi a cikin surar nan akwai abin da ya shafi wato rukunin musulunci gaba ɗayansu akwai bayanin sallah a ciki akwai bayanin zakka a ciki sannan akwai bayanin azumi a ciki sannan akwai bayanin hajji a ciki duka wannan surar ta kunso wa'annan ilmummukan gaba ɗaya sannan akwai bangarorin mu'amaloli da dama misali akwai aure kalan ma matar da ya kamata ka aura ko ya halatta ko wanda bai halatta ba sannan akwai yadda za a yi zaman auren akwai batun in an samu matsala yadda za a warware akwai batun saki akwai batun idda kai akwai batun ma kafa daula ta addinin musulunci ya za a kafa daular addinin musulunci ya za a yi rukurutun sojoji na musulunci ya za a yi sannan akwai bayanin falala da fifiko da ɗari na manzannin Allah wasu akan waɗansu sannan akwai kariyar da Allah yake baiwa mutane rayuwar take dorewa ta hanyar amfani da wani bangare nasu su kame hannun azzalumai domin rayuwa ta kyau sannan akwai a cikin surar matsalar da shafi cinikayya ya za a yi riba ya za ta shigo ya za a yi bashi ya za a yarjejeniya duka wannan sura wato kaɗan ne daga cikin darussan da ke cikin ta zama ka surar nan babu shakka ta ansa sunanta mana mafi wato ainihin girman surori mafi ma'ana tsawon wato surorin alkur'ani ta kowace fuska malamai suka ce amma wannan sura ɗin suna ne da suratul bakarati saboda a cikin surar akwai ƙisar banu isra'ila wanda a cikin wannan ƙisar akwai batun ambatan ita bakara wato saniya wannan taujihi ne daga cikin hawa da malamai na tafsiri galibi suka yi amma dai magana wata take yanke dangane da sunayen surori shine asama'u suwari tawqifiyatun anin naqli anin nabiy sallallahu alaihi wa sallama ko anin shar'i bi ajmalihi wato su sunayen surori ba kawai hararan waɗansu kalmomi da suka zo a cikin surar ne kadai za mu ɗauka shine sanadiyar raɗa ma wannan surar wannan sunan ba inda haka ne to ai zai zama suran ma ba ta da iyaka suna yanzu dubu suratul fatiha da muka wuto mai ayoyi bakwai kawai idan ka ce kallon wani lafazi da aka ambata a ciki ne yo ai sunanta zai zama bai da iyaka domin a ciki an faɗi Allah an faɗi rabbu an faɗi al'alami an faɗi ar-rahman an faɗi ar-rahim an faɗi maliki an faɗi yawmuddin an faɗi iyyaka na'budu an faɗi iyyaka nasta'inu an faɗi siratal mustaqim duka wannan in ka ce kallon wani lafazi da aka amfani cikin lafazin sunan surar yasa aka yi mata wannan sunan to wannan babu shakka ijtihadi ne da yake takaitacce kwarai amma idan ka gina akan cewa yadda aka saukar da surar haka kuma sunanta ya sauka aka ji ambatan sunanta daga wanda aka ji surar a bakinsa fiyayyen talikai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wannan babu shakka zai sauƙaƙa maka kuma zai hutar da kai kuma zai kare ka daga rubuta kai cikin wani kuskure ko wani hasashe na daban Allah ta'ala ya sa mu dace don haka da malamai sun yi wancan hasashe cewa abin da ya sa watakila aka raɗa mu wannan sura abu kaza saboda abu kaza to wannan ba shine yankakkiyar magana ba yankakkiyar magana lallai sunayen surori ma zartattu ne tabbatattu ne saukakku ne shi sa da za mu fara karatun surar fatiha mun faɗi wasu daga cikin sunayen da ake ambatanta da su amma wato dukkansu sun inganta ne a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi akwai ma da mun faɗi ba kamar ruqya na daga cikin sunanta ruqya jiya mun karanta hadisin eh, Allah ta'ala yake cewa inni qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini to wannan lafazin na as akwai malaman da suka tafi cewa a wato suna ne daga cikin sunayen ita fatihatul kitab wannan dai duka ma tabbata to kaga ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama don haka wannan shine ba mujarradin watakila kissar banu isra'ilan da ke ciki ya tabbatar da aka rada sunan ba A'a mu dai mun ji sunanta mai dalili mai sanadi oho haka annabi sallallahu alaihi kira ta shi kansa wa fiha isharatun ila wujubil musara'ati ila tadbiqi shar'i Allah har wayo a cikin sura idan karatu ya nausa an shiga ciki za a ji akwai manuniya akwai ishara zuwa ga wajibi ne a gaggauta aiki da shari'ar Allah kamar da tun farkon wannan zama namu muke manuniya akan cewa za mu mai da hankali wajen ɗora mutane a kan ilimin da za su yi aiki da shi ba dogayen kistoshi ba ba dogayen wato tawiloli ba ba zurfafawa cikin hukuncin hukuncin luga ba ko wasu mustalahat na daban a'a mustalahat matakala ce zuwa ga gano ma'ana wadda ita ce ake so a aiki da ita to za mu fi mai da hankali da karkata zuwa ga wannan janibin domin a yau aikin muke bukata ba zurfafan wato tawiloli ba wallahu ta'ala ala wa alam mala yace daga cikin abin da surar take wato ta kunsa akwai bayan ya ce wujubul musara'ati ila tatbiqi shar'illah sai ce wa adami talaqqi fihi kama hasala min yahud da kuma kauce ma ƙasa a gwiwa wajen aiki da abin da aka karanta na ilimi wanda wannan shi rubuta yahudawa suka zama halakakku don haka za mu miƙa abin magana zuwa ga majabaki ya karanto mana ayoyi biyar na farkon wannan sura domin su zama su ne matashiyarmu Allah ta'ala ya taimake mu Allah ta walan bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم ألف لام ayoyi guda biyar da malamin karanta ta farko alif lamim harufa guda uku a matsayin ayar farko nan ne aka samu bambancin adadi tsakanin riwayar warshi da riwayar haf adadin yawan ayoyin wannan sura domin su warshi ba sa aje aya akan wannan harufan guda uku sai su waƙafi sai a ci gaba sai ya zama zalikal kitabu la raiba fi hudan lil ita ce a matsayin aya ta farko wallahu ta'ala a'ala wa a'lam to ita wannan ayar ta farko a wannan kira'a ta Habs ibni Sulaiman sa'adi a al-Asadi wato ba ta da fassara shine zaman ka lafiya dogayen tawiloli da malamai suka ta yi da lalabe a duhu don kila ko su cizgo can ko su dafo can duka hutawa da kuma sauƙaƙa ma kai ka batta kawai wallahu a'lamu bi muradihi bi alif lam mim Allah shi ya san abin da yake nufi da wannan kuma su wayannan haruffa suna daga cikin harufan da akan fara waɗansu surori na alkur'ani da su surar bakara tana daga ciki surar da ke biye da ita ma ali imran ita ma tana daga ciki ita ma haka ta fara da alif lam mim kuma ba bambanci tsakanin surori na madina wanda suka sauka bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wannan surar da mai binta da kuma surorin makka waɗanda su suka sauka tun kafin hijira ma'ana duka ana samun waɗansu surorin madaniyai ne sun fara da wannan kuraman baki waɗansu surorin makkiyai ne kuma sun fara da kuraman baki irin waɗannan ba wai dole ya zama alif lamim ɗin kawai ba wani lokaci za ta zama harafi ɗaya ne tal kama su nun su wani lokaci harufa biyu kama su ha mim ba wani lokaci kuma harfa uku har dai yadda wato ya sauka har ma zuwa biyar kama ka ha ya ayin sod suna nan dai haka har surori ɗaiɗai surori guda ashirin da tara waɗanda suka fara da irin waɗannan kuraman baƙi hutawarka da samun muwafaka insha Allahu shine ka ce Allah shi ya san abin da yake nufi da waɗannan wato harufa ba bambanci ga maka ce alif ba'un ta'un sa'un jimun ha'un ya har zuwa ƙarshe yanzu alif din nan za ka iya sanin me ake nimi da shi? a'a haka nan ba ba ka iya sanin me ake nimi da ita ita kaɗai ƙwaya ɗaya tallin tal to haka shi ma wannan alif da lam da mim Allah shi ya san abin abinda yake nufi amma abinda malamai ba su sabani akai ba shine wa'annan haruffa kuraman baki irin wa'annan su ne dai haruffan da ake ce ma huruful hija'iyya ko alhuruful muqatta'a su ne haruffan kalma haruffan wato ainihin fitar da kalmomi da jimloli ba wasu ba idan Allah ta'ala ya amfani da su a farkon waɗansu surori to wannan ma yana nuna mu'ujiza ce daga cikin mu'ujizozin alkur'ani akwai nau'i na ijab a ciki ba a rasa hikimarsu ba a rasa manufarsu amma fa da hikimar da manufar galibinsu suna wajen Allah subhanahu wa ta'ala amma sanadiyar bibiya da bin kwakwafi na wasu malamai sun gano dukkan surar da ta bude da irin waɗannan haruffan to lalle za ka samu cikinta akwai ko dai yabo ko kirari ko nuna isa da izza ta alkur'ani mai girma ya Allah ko nan take kamar da wannan surar ta yi ana cewa alif lamim take sai aka ce zalikal kitabu la raiba fi wannan babu shakka nau'i ne na kirari nau'i ne na yabo ga wannan littafin da kuma nuna matsayinsa da gagararsa a ce ga wani littafi a ce babu ko kwanto ko kankane a cikinsa to babu shakka babu wanda ke da wannan matsayin a cikin littattafai kaf in ba alkur'ani mai girma ba na'am ta yi wa kuma wani lokaci sai tafiya ta nausa cikin littafin cikin surar sannan sai a samu kirari ga alkur'ani wani lokaci ma sai an je ƙarshen surar sai a samu kirari ga alkur'ani kamar sura da ta fara da nun walƙalami wa ma ya kaga sai a karshen ta ne aka ce wa in ya kadu lazi na kafaru la yuzliku na ka bi absarihim lamma sami'u zikira wa yaquluna innahu la majnun wa innahu yawwa to kaga sai a ƙarshen sura sannan aka samu kirarin amma dai sun gano cewa babu sura da za ta fara da wannan kurman baki ba a ce wani abu a cikin wannan surar game da alkur'ani mai girma ba Allah ta'ala ya sa mu dace to aya ta gaba da ya ce zalikal kitabu larai bafi zalika galibi zalika lafazi ne na ishara suna ne na ishara ismul isharati lil mufradil mutsakkar baid wancan wancan littafin mu littafin a hannunmu a gabanmu amma kuma an fara cewa wancan littafin sai malamai suka ce na daga cikin hikimar yin haka dan a nuna ko da ka gan shi a hannunka to kuma ya gagari kundila kwatanta shi ko kwaikwayonka ko ƙoƙari yin wani tasiri a ciki musamman mummunan tasiri to ba zai yi ba don haka ko da yake hannunka to nesa ke wajen yin wata mu'amala ta daban a cikinsa ko kuma kwaikwayarsa ko gasa da shi ko takara da shi ko gano kasawarsa ko ga a ta wajen haka kan nesa yake da kai larai ba fi babu wata shakka a cikinsa hudar lilmutaki, kuma shiriwa ne ga masu tsoron Allah Allah ta'ala ka sa mu cikin bayanka masu tsoronka wanda Allah ya azata shi da takawa to ya gama samun kowane irin gata duniyarsa da lahirarsa su aye masu takawa wanda ƙur'ani ya zama shiriwa a gare su sai ce alladina yu'minuna bil ghaib su da wanda suke gazgatawa da gaibu suke yadda da gaibu labaran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar ko alqur'ani da kansa ya bayar na abubuwan da ba a kai gare su ba ba a cin masu ba kamar kwanciyar kabari ko yanayin ma da rai ko tambaya a kabari ko tashi bayan an mutu haduwa hisabi tsallaka siraɗi da irin waɗannan abubuwa duk bayanai ne na gaibu misalai ne ake kawowa to mumini shine mai tsoron Allah shine duk wa'annan labarai na gaibu wanda suka zo a alƙur'ani mai girma ko suka zo a abin da ya shafi hadisi manzo Allah to shi mumini ya yadda da su 100% sannan muminai daga cikin ko masu takawa wa yuqimuna sala suna tsaye da sallah wa min mimma razaqnahum yunfiqun sannan suna ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi musamman kamar halin da muke ciki yanzu ya tabbata a hadisin manzon Allah wanda shine abun koyin mu manzon Allah sallama sahabban shi suna sukanta shi da cewa shi yafi kowa kyauta sannan daga cikin lokacin da kyautarsa ta fi kowane lokaci bayyana shine a cikin watan ramadan sallallahu alaihi wa sallama ta haka baya cikin sufar mumine masu tsoron Allah ya zama mutum yana rowa rowa ba ta cikin sufar masu imani har wa yau masu tsoron Allah can yi yuminuna bi ma'un zilailai suna wanda suke gaskatawa da abin da aka saukar maka in ma yazo a alƙur'anance kai tsaye ko kuma muka ji shi a sunnar manzon Allah sallama ya yi mana bayani kamar misali sallar idi ba ta a cikin alkur'ani ko idi na babbar sallah ko idi na karamar sallah an batanta a keɓe bai zo ba a cikin alkur'ani amma a aikin manzon Allah a rayuwarsa an ga duk lokacin da aka kare azumi ɗaya ga watan shawwal da safe zai fita bayan gari ya jagoranta al'ummar musulmi a je a yi sallar da muke ce makaramar sallah sannan ranar goma ga watan zulhijjati kuma nan ma da maraice da hantsi ma'ana da hantsi zai jagoranci al'ummarsa a fita bayan gari a je a yi sallah ta idi wadda muke ce babbar sallah wannan aikin manzan Allah ya tabbatar da haka duk da wasu malamai suna cewa a'a ai da Allah ya ce fa salli li rabbika wanhar suka ce ana fahimtar idin babbar sallah ne to sai a tambaye su to ina na idin karamar sallah ma'ana dai mummune masu tsoron Allah su ne wanda suke gazgata abinda aka saukarwa manzon Allah sallallahu na alkur'ani da sunna wa ma unzila min qablika hamma suke gazgata duk abinda aka saukar na wani littafi na Allah kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su at su injila su suhufi ibrahima su zabur da su ta annabi Dawud da shauran waɗanda ba a ambaci sunayensu ba cikin littattafan da Allah ta'ala ya ba annabawa to mumune duka sun yarda da waɗannan littattafan akan yanda Allah ya saukar da su wa bil akhirati hum yuqinun ko mumune masu tsoron Allah game da lahira suna sakankan cewa yadda ta haƙiƙa yadda ta ƙarshe duk mumini ya san za a mutu kuma an mutu za a tashi na don haka masu waɗannan sabobin bari ku ji lambar girma da yabo da Allah ta'ala ya ba su yace ula'ika ala hudan min rabbi waɗancan su ma dan a nuna masu matsayinsu da ya kai matsayi sun tsere masa a ba za a iya cin masu ba sai aka nuna mana su a matsayin uwansu bayi da ke nesa nesa ula'ika waɗancan ala hudan min rabbihim suna bisa wata shiriwa ta musamman daga ubangijinsu kuma ma aka ce ubangijin ma nasu ne saboda tsarin karin gata a gare su sannan ya ce wa ula'ika homul muflihuna wannan kuma su ne shirayu Allah ta'ala ka sa mu cikin bayan ka shirayu to wannan dangane da tarjamar wannan ayoyi kenan guda hudu ko mu ce guda biyar din gaba daya duk da kallon ta farkon domin ita mun ba ta fasara ta ita ita ce mun bar saninta ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce zalikar kitab sai su malaman nan masu wannan tafsirin suka ce ma'anar shi zalikar ƙur'anul azimu la shakka fihi la jihati tanzilihi wa lamin haisu lafzuhu wa ma'ana shi wancan alƙur'anin mai girma ɗin nan babu wata shakka wani ɗari-ɗari a cikinsa karka kuskura a ranka ka rika jin wata aya tana da matsala ko ba taima ba ko kana jin ba haka ya kamata ta zama ba domin kai mumini ne mai tsoron Allah ba dan shi'a ba ne ba kai ba dan ba ne ba kai ballasna kuma ba kuma ba yahude ne ba kai domin su irin waɗancan mutanen su ne suke da tacewa a cikin ayoyin Allah ba su yadda su sallama ba ba su yadda su sakar ma Allah ikonsa ba a sai sun ji akwai shakka akwai ayar da ba ta yi masu ba babu yadda za a yi mutum ya wato rungumi a aƙida irin ta shi'a bai ci gyaran alkur'ani ba domin akwai ayoyi jibki cikin alkur'ani wanda suka wanke sahabban manzon Allah kaf suka tabbatar da su a matsayin 'yan aljanna ne yardaddun Allah ne Allah ya yarda su sun yarda da shi wannan ba su kirguwa a cikin kankanar lokaci irin wannan ayoyin shi kuma dan shiya a wurin su sahabbai yan wuta ne Allah kawai kaga duk ayar da ta wanke sahabbai a wurin dan shiya ba ta yi masa ba haka nan yahudu tuba babu su ma akwai ayoyin da ke nuna su a matsayin abokan gabar masu imani a matsayin miyagun mutane makiya Allah masu kashe annabawan Allah masu kashe malaman musulunci waɗanda kuma kullum ba sa ƙasa a gwiwa wajen kutun gwila ga musulmi da musulunci shi sa matukar kana da imani ba dukkan abin da ya zo da yahu daga yahuda za ka rungume shi ɗari bisa ɗari ka kama aiki da shi ba ko sun ce maka alhairi ne yi a hankali tukuna ka bincika kai taka tsantsan domin allah ya nuna maka su a matsayin abokan gabarka to su ma da irin wani ayon da suka yi wannan maganar yahuda ba sa son su sai sun masu tawili sai sun yi shakka a cikin wannan ayoyin amma da a cin karo da ayoyin da suka suka faɗi matsayinsu eh donan kuma za su ce yawwa ai ka ganan matsayinmu aka nuna to mumuni baya haka shi da ayar da ke mai daɗi da wadda ma ba ta mai daɗin ba ma akwai ta to shi duka duya da kullum min inda rabbina wa ma ya zakaru illa ulul albab Allah ta'ala ya samu dace to haka babu shakka game da alkur'ani ko ta ɓangaren saukar da shi hanyar da ya zo ba ka da shakka a kai hanya ce tsararra amintacciya kiyayayya tun daga farkon ɗauko alkur'anin har zuwa isar da shi kuma da aka za a isar da shi za ka isar da shi akan wata zuciya mafi nagartar zukata gaba ɗayansu zuciyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam nazala bihin ruhul aminu sai ce alaƙal bika litakuna minal na bilisanin arabiyyin mubi ƙur'ani ya sauka a kan zuciyar manzan Allah sassanan sun haka babu shakka ta ɓangaren saukar alƙur'ani mai girma a cikin zuciyar mumuni babu wannan wala min jihati lafzu haka nan babu wani kokwanto ta ɓangaren lafazin alƙur'ani an gane ko lafazin alkur'ani ko da an samu watakila wata aya a cikin lafazin an samu canjin wani lafazi kamar za ka ga wasu ayoyin ana rubuta sabin sai a yi sinun karami a kansa da cewa ka iya kiran wurin da lafazin sabin ka iya kiran da lafazin sinun misali ko kuma wani wurin ra'un ake kira wata kira'ar kuma ya kira zaira kamar shi zuha da shi ruha, to duka wa'annan lafazan sun zo ne tartiban tartilan daga manzon Allah sallama to haka babu shakku ko ɗari-ɗari ta ɓangaren lafizan alkur'ani ballantana kuma ta ɓangaren yadda ya sauka Hakanan ta ɓangaren ma'anarsa da kaifa nunshiruha da kaifa nunshizuha ma'ana su duka ta koma ma abu daya sa ido ka ga yadda zamu tara gabobin wannan jakin ko wannan dabbar wadda ta mutu shekaru ɗari da suka wuce yanzu akan idan ka zamu mai da halittar ka don ka gaskata cewa zamu iya tada waɗanda suka mutu daga cikin bayanmu kamar da kisa tana tafi a cikin wannan sura mai albarka suratul magara za mu cincin mata can gaba idan tafiya ta tafiya idan akwai rayuwar idan Allah ya kaddar hakan ta faru Allah ta'ala ya samu dace kuma kalamullah ta haka alqur'ani maganar Allah ne ya hadi lil muttaqin ya hadi lil muttaqin illa at-tariq al-musil ilay shi alqur'ani shike dora masu tsoron Allah akan tafarkin da zai kai su zuwa wurin Allah Allah ta'ala ka samu cikin masu tsoronka sai aya ta gaba da aya mai bi mata wanda suka fassara mana suwaye almuttaqina wanda qur'ani ya zama hudan lahum shiriwa a gare su a dunkule da malaman suka zo sai suka ba su makani guda sai suka ce su almuttaqina dinnan alladhina yu'minuna bil ghaibi su ne wanda suke gasgatawa da abin da yake ɓoye na laburan da ƙur'ani ya zo da su ko hadisan manzo Allah suka zo zo mai gaibu sai malamin suka ce wa huwa kullu ma akhbara Allah anhu aw akhbara anhu rasuluhu kal yawmil akhir dukkan abin da Allah ya bada labarin akwai shi ko manzo Allah ya bada labarin akwai shi kamar batun rana ta ƙarshe yanzu za mu hawa karatun nan muka ce wannan rana ita ce ta kaza a watan ramadan to haka za a ci gaba da kirgawa amma akwai ranar karshe wadda kirgan za ta zo karshe ba sauran wata rana bayanta to mumini duk da bai ga wata ranar ba ya yadda don me domin Allah ya ce akwai ta manzonsa ya ce akwai ta kuma suna wanda suke tsaye da sallah bi ada'iha wifqa ma shar'a Allah min shurutiha in an ce ada'us salati sai malamai suka ce ai shi ne a yi sallah daidai da yadda shari'a ta shar'anta a yi sallah tun daga kiyaye sifofin da ake so ka kiyaye kamar sufa ta tsarki na sarari da na ɓoye tsarkin zuciya tsarkin ɓoye tsarkin rigarka da za ka yi sallar da ita da abin da za ka zauna a kansa ka yi sallar da wajen to zai zama an samar da wannan sannan a yi ta lokacin da shari'a ta ce a yi sannan ta cika dukkan sharuɗin da aka ce mai sallah sai ya cika su sannan ta haɗa da dukkan ɓangarori, ko bangayenta ko rukunanta da sauran wajibanta da noninta A nan su salama idan ya tashi karantar da sallah yana karantar da ita ne a aikace aikin da ya haɗa da na musa-habbi. an gane ku da na sunna da na farilla da na wajibi da na dole da wanda ya dace a yi duka sai ya zo da su a aikace don ta yi saukin koyo daga mai karamin ilimi ko mai karamin karfi na'am sallallahu alaihi wa sallam wa humul ladina yunfiquna mimma razaqahumullah masu wannan sifar wanda suka damu da sallah suke yadda da ilimin gaibu to su ne waɗanda kuma sukan ciyar da wani sashe na dukiyoyinsu a nan bai kamata mu wuce ba ba mu kira zuwa ga waɗanda Allah ya marufin asiri ta ɓangaren hannu da shuni ce wai sai arzikin ya kai kaza an fara jin ka a gari a gwargwadon abin da Allah ya baka karkare na dan abin da ka fincika ka ba wani dan akwai mai bukatar wannan wani manzala Allah da yake karantar da a ciyar sai da ya ce karkare na abinda zai maka kariya daga wutar jahannama ko da tsagin kwayar dabino ne a ce gaba ɗaya kai a rayuwarka yanzu dabino kwaya ɗaya kawai ka mallaka ga lokacin shan ruwa ya yi ga wani kusa da kai a daidai wani lokacin kila shi bai da kwaya dabino kai yanzu kana da kwaya guda to annabi ce tsaga shi biyu ka ba shi rabi ka ci rabi wannan tsagin dabino yana iya zama sanadin ka samu aljanna kuma ko ba komai yanzu wannan tsagin dabinin da kamar mai azumi ya buɗe baki da shi to ya baka damar samun cikakken ladan mai azumi bayan naka azumin kuma shi da ya amfani da wannan dabinin da ka ba shi, ba a rage ladan azumin shi ba da komai daga falalar Allah duka zai cika muku wannan gurin naku sau na ka karkai wasa da ciyarwa ruwa ɗaya daga cikin sufofin munafukai ka ko san munafiki dan wuta ne in har ya mutu yana munafunci bai tuba ba Allah ya tsare mu don haka bi ikrarul wajib batun ciyarwa malamai na kasa ta kashi biyu don saukin bayani sukan ce akwai ciyarwa ta wajibi zai ce kamar zakka mai kuɗi ya fidda zakka ba wata bajinta mace ba yi dole ne ya fitar in ba haka ba ya mutu ya tai wuta haka ba wani kokari bane ba yayi yanzu don ka tsara salloli guda biyar so kake ka ji yabe ka a matsayin mai kokari ka bar sallan mana ka tahi wuta ai dole ce malamai masu iya magana suka ce la shukura ala wajib ai wajibi ne ka yi. da zaran kana wasa da sallah to kana kai kanka a matsayin dan wuta ne haka in kana wasa da zakka shi ma wajib kana kai kanka zuwa wuta ne kai tsaye ana takaitawa a zakka ba ita bace kadai ba ita bace kadai ciyarwa ta wajibi wajibi ne mai mata ya ciyar da ita wajibi ne mai ƴaƴa ƙanana da basu balaga ba ya ciyar da su wajibi ne mai iyaye talakawa wajibi ya ciyar da su haka dai kai wajibi ne ma wanda yake kiwon dabbobi ya daura dabbobi wajibi ya ciyar da su dole ne duk nau'in ciyarwa haka inda lokacin bayi ne ko mu ce barori da ke aiki ka wajibi ne ka ci da su duk wannan cewa ce ta wajibi to ya zama mumine sun tsara wannan ba ma su zama wa muminin sai sun tsara wannan haka nan kuma suna cewa wadda ba ta wajibi ba kamar sadaka ta tadawwi wanda ake kwadaitar da mu a wannan watan lalle mai rige-rige sarihu ila maghfiratin min rabbikum ku yi kokari ku ciyar ku yi abin da ya saukaka wa fi zalika fallaita nafasul mutanafisun duka wannan za a yi shi ne raja a sawabillah don neman wato fatan samun lada daga wajen ubangiji har wa masu wannan sabobi wa humul ladina yu'minuna bil wahyi alladhi unzila ko anzalallahu alayka ayyuhan nabi mu'mina suna ne suka yi gaskatawa suke yadda da wahayin da Allah ta'ala ya yi maka kai annabi Muhammad a matsayinka na manzon karshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamakin annabawa wallazi unzila ala sa'iril anbiya'i alaihi wassalatu wassalam min qablika duna tafriq sannan mu'mini suna gaskatawa suna imani suna yadda da dukkan abinda Allah ya yi wahayinsa na shari'arsa na littafinsa wa annabawan da suka zo kafin kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duna tafriq ba tare da sun raba ba akwai bambanci tsakanin imani ko ko imani da abu daban aiki da shi kuma abu daban abubuwa biyu ne su littattafan da su gabata wajibi mai imani da su amma ba za mu aiki da su ba shi ko alkur'ani mai girma da sunar manzon Allah wajibi mai imani da shi kuma wajibi mai aiki da shi me yasa ba za mu aiki da wayancan ba qur'ani ya dakatar da aiki da su sun zama dakatattu sun zama mansukai shi sa a yau har gobe dukkan wanda yake aikin bauta da wani littafi ba alkur'ani ba ba sunnar annabi muhammadu ba ba abinda aka yi bafi daga gare su ba to aikin banza yake yi yana datsawa kare ciyawa ne babu wata fa'ida da zai samu domin littafin an dakatar Kar ka zo ka burge muka ce kana aiki da linjila ta annabi isa wato bible kenan sabon alkawari da tsohon alkawari da attaura ta annabi musa tsohon alkawari kenan old testament kamar da suke faɗa al'adul kadim da al'adul jadid ka ce wai kana aiki da su da sunan ibada aikin banza suke Allah ba zai ansa ba domin ƙur'ani ya dakatar da rayuwar waɗannan littattafan kuma ma ba dan ma alkur'ani ya zo ba ko sunansu ma ba za mu ji ba ko sunansu ba za mu ji ba ƙur'ani shi ya rayar da su ɗan gane ko ba dan ya zo da ambatansu ba da tuni duniya ta wuce da su ko a tarihi ya Allah ba za mu ji su ba na ma hammi tunanin wai ga wani a cikin su yau muna karanta haka nan masu kokarin wai suna karanta zabura wai akwai wa'azi a ciki babu wani wa'azi da babu shi a alkur'ani in dai wa'azin da Allah ya yarda a yamma bayan shi wa'azi da suna to yana nan cikin alkur'ani so haka ka karanta alkur'ani nan shi da ka take manzo Allah bai ɗaga kafa ba ko kankane a lokacin da ya ga Umar dan katsabi da wani falle rubuce da waɗansu kalmomi ya tambaye shi me yake karanta ya ce mashi littafin wani bangare ne na wasu ayoyi cikin attaura ko linjila annabi nan da nan hankalinsa ya tashi idansa ya kada ya yi ja ita barin gaya maka musa a umar da sauran ma al'ummata ko da annabi musa na da rai a yau bayan bayyana ta ni a matsayin manzo to ba yi da abin da zai yi ya kai shi gaci sai ya karanta littafi na ba na shi da kuma لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي يودا موسى كان منزن نبنو yana ينا raye to ba abin da zai yalwace shi face ya bi ni ya adana shi don haka babu sauran wani littafin da za a yi bautar Allah da shi sa muke ton saya ma abokan zama mu kiristoci muke musu fatan Allah ta'ala ya shirya da su su ci tudu biyu da yahudawan duniya su ci tudu biyu idan suka ajiye nasu littattafan gefe guda da tasu ibadar gaba daya suka zo suka ɗauki ibada daga wajen manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi muslim ya ruwaito hadisi ingantacce annabi har rantsuwa yace wallazi nafsu muhammadin biyadi la yasma'u bi ahadin من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار نارا إدوان درم محمد كي حنن باب ونم حلوكي دا da zai ji labarin ni Muhammadu na bayyana a matsayin manzon Allah na ƙarshe amma kuma wannan mutumin ya zama ba Yahude ne ko ya zama mai bin addinin almasihu ne sai kuma ya mutu bai imani da abin da na zo da shi ba face sai ya kasance dan wuta Allah kare mu daga shiga wuta na'am to kun ji sufofin masu imani ba sa bambantawa wajen imani da littattafan da suka gabata wa humul ladina yu'minuna imanan jaziman bil akhirah kuma har wa sune masu yin imani imani na yankan shakku imani kai tsaye game da ranar tashin alkiyama wa ma fiha min wal iqab da abinda zai faru idan kiyama ta tsaya za a ba da lada ga wanda suka cancanta saboda sun yi imani daga yau sun ji tsoron Allah sun wato gaggata abinda aka saukar annabi Muhammad sun gaggata abinda aka saukar ma annabawan da suka gabata sannan sun sakankance ranar kiyama na nan to za a ba su lada waɗanda ko suka tsaya suna raba kafa suna yawa yau su kai ne masu iya ruwa kowa iya ta aura ba ne an cewa a cikin mutanen ƙasan nan wani nahiya wani bangare na ƙasan nan akwai waɗanda ma wai suke yin musulunci wannan shekarar wata shekara kuma a yi kiristiyaniti ko kuma wannan satin a je coci ran lahadi juma'a kuma ta zo a je masallacin juma'a wai saboda suna ɗaukar wannan a matsayin mataki in kiyama ta tsaya don ma dai ko ina aka dai fada to suna da ta cewa sun yi irin wannan addinin ana ga wato a wurinsu addini ya zama wasan yara ke ƙarshe aya ta ƙarshe ma'anarta wato faɗin Allah ta'ala da malayin karanta ula'ika ala hudan min rabbihim ula'ika humul muflihun sai malaman suka ce هؤلاء المتصفون بهذه الصفات على تمكن من طريق الهداية su irin waɗancan bayan Allah da suka sifantu da waɗannan sifofin waɗannan sifofi sifofin takawa tukun na farko su masu tsoron Allah sai sifa ta yadda da gaibu sai sifa ta tsaye da sallah da yin ta yanda shari'a ta shari'anta sai sufa ta ciyarwa daga cin dukiyar da aka azurta Allah ta'ala ya baka sai kuma sufa ta yadda da abin da aka saukar ma annabi Muhammad sallallahu da kuma aiki da shi sai sufa ta yadda da abin da aka saukar annabawa kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi sannan sai sufa ta sakankancewa game da ranar tashin alkiyama to duk wanda suka zama da wayannan sifofi to babu ko shakka babu cewa suna kan dahir na hanya ta shiriwa kuma su ne masu samun rabo a duniya da lahira saboda mai linailihim ma yarjuna teja ma yarjuna wa najatihim ma ya kafu farko dai sun samu arzikin samun abin da suke fatan su samu sannan suka samu arzikin kubuta daga abin da suke tsoron faruwarsa cikin fa'idojin wayannan surori a ayoyi guda biyar akwai asikatul mutulakatu fi nafi raibi dalilun ala annahu min indillah akwai cikakkiyar amincewa wajen kore ɗari-ɗari a matsayin dalili da ke nuni a kan abin da ke wajen Allah is la yumkin an yadda iya zalika fi ne don babu wani mahaluki guda ɗaya da ke da ikon ya ikirari da wannan fa'ida ta biyu la yantafi bi ma qur'an karim minal al azimati illa al lillahi ta'ala al mu'azzimuna la babu waɗanda suke samun cin gajiyar abin da ke cin alkur'ani mai girma na manya-manyan shiriyoyi da darussa masu mahimmanci sai masu tsoron Allah waɗanda kuma suke girmamawa ga abin da ke wajen Allah subhanahu wa fa'ida ta kusa da ta ƙarshe a gurguje yana daga cikin mafi girman darajojin imani mutum ya da gaibu domin ai shi yadda da gabi ya kunshi mika al'amari ka cokan zuwa ga Allah a cikin dukkan abin da Allah yake banta da iliminsa ba kai karambani ba ba kai katsalandan ba kamar wannan halin da muke ciki na wannan annoba tattara al'amarinta ka cokan a bashi hannun Allah ba a yi wa Allah karambani da kazallaha ba to babu shakka wannan yana daga cikin mafi girman martabobi na imani amma irin a kaɗu hankali ya tashi 'yan hanji su rika raurawa mutum ya shiga uku ya bani ya lalace kamar dai ita wannan musibar ita ta halicci kanta kuma ita take da ikon ta ci wanda ta ga dama da kyala wanda ta ga dama wannan baya cin tsofofi na masu imani gaskiya mumuni a same shi da natsuwa a same shi da kwanciyar hankali الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب كل مؤمني نتصيني game da al'amarin da wato ke hannun Allah sannan yana daga cikin fa'ida kafiran ma ya ƙarin ta'ala baina na salati wa zaka da annan salatin ikhlasun lil ma'bud wa zakata ihsanun lil wa عوان السعادة عنوان السعادة والنجاة da yawa Allah yake faɗin zakka da sallah sallah da zakka sallah da zakka sai hada su wuri daya yace ai ta kaga sallah tsarkake aiki ne zuwa ga wanda ake mabautar shi Allah duk wanda ya sallah bai yi sallan nan ba kawai sai dan Allah ba wani abu ake sana a samu ba ciki ba wani mutum ka taimaka ba lokacin da kuka yi sallah misali kai tsaye aiki ne tsakanin bawa da ubangijinsu ita kuma zakka kyautata ma bayan Allah ne Allah yana so a kyautata ma bayin shi kyautata ma bayinsa in ka hada wayannan manya-manyan ibadu guda biyu sallah da zakka to su kuma tambari ne na samun arzikin duniya da lahira da kuma samun tsira abu na karshe fa'ida ta al al'imanu billahi ta'ala wa amalu salihat wato yadda da Allah maɗaukin sarki da kuma ayyuka nagari yuri sanil hidayata wa tawfiqa fi duniya suna gadarwa mai su samun shiriyar Allah da kuma katarta tun a nan duniya wal fawza wal fil ukhra an je lahira kuma ya samu babban rabo ya samu tsira ya kai gaci Allah ta'ala ya samu dace abinda makaranta karanta daidai Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da shi ya ba mu ladan karatun ya sa alkur'ani ya cece mu muna tawassuli da wannan karatun kuma muna roƙon Allah ta'ala ya yaye mana annoban da ke damun mu ya hutar da shugabannin mu kan kaiwa da komowa da suke yi ganin mun kai tudun mun tsira wanda ke yin wannan da ke kyawun niyya Allah ka ga zukatansu Allah ka taimaka musu ka sa burin su da namu ya cika ka san mu ta samu kwanciyar hankali ta samu natsuwa waɗanda kuma suke ganin kamar dama ce da za su nuna iko in masu shirya ne Allah ka shirya da su su gane su ma halitta ce ba su suka halittu wanda suka Allah ta'ala ya dora su akan ya sa musu tausayi ya sa musu jin kai a cikin zuciyarsu in kuma ba masu cirewa ba ne Allah ka karya su domin mai girman kai yana fada ne da Allah subhanahu wa na daga cikin alamomin girman kai rena mutane an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wato da yayi bayanin cewa mai girman kai nauyin azaba ba zai shiga aljanna ba suka ce a ah, to ai muna kowannen mu yana so ya ga ya sa kaya masu kyau ya dan ci abu dai haka dai ban sha'awa suna tsammanin kamar wai eh, gyara jiki da fitowa cikin kyakkyawar kama kamar nauyi ne na girman kai annabi ta a wannan ba shi ne mai girman kai yace girman kai shi ne. gamdun nasi batsarul haƙƙi wa gamdun nasi mutum ya ga gaskiya a gaya masa ko kuma ma ya ƙi neman masu gaskiyar su gaya mashi gaskiyar ma don kar ma su tasiri a ranar kawai zai tunkara ne gaban kansa kawai nau'i ne sufan ce ta girman kai haka nan ɗaukar mutane ba a bakin komai ba su da ƙima sai kai ita ma su ce ta girman kai Allah ya raba mu da wannan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk